Kalangu, studio Kalangu. yanayin Niger. Fondation Hirondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Shugabannin kasashen G5 Sahel jiya a garin Po kasar Faransa a tattare sun bayyana karara bukatar kasancewar sojojin Faransa cikin yankin Sahel. Emmanuel Macron ya gamsu da wannan tambayar tasu ya ce kuma zai kara yawan sojojinsa na rundunar Barkan. a gadas masu tambayar mafaka 85 za a kai su kasar italiya sued kanada da kasar amurka dangance da tsarin nan da ake ce ma kuluwar humanitaire A ƙarshen labarun shafin shirmu na kowace ranar talata kyautata rayuwar mata za mu maganta kan gudun dawa mai tsanani dalili wanda ke haddasa mutuwar yara ƙasa ga shekaru biyar. Masauraro barkamu da waraka yau talata sha hudu ga watan Janairu 2020 sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. Jiya a garin Po, ƙasar Faransa, shugabannin kasashen niger Mali, Burkina Faso, Chadi da na Mauritaniya sun bayyana buƙatar su karara inda suka buƙaci sojojin Faransa da su ci gaba da aikin su cikin shimfiɗar yankin Sahel domin kokowa da ta'addanci. Albarkacin haɗuwar shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana ƙarawar adadin yawan sojojinsa domin ƙarfafa runduwar Barkan. Tanan Fudai Ahmed ya naɗa mana rahoto a kai. Mama Ada, mi rahoton ya ƙumsa? Shugabannin kasashen g Sahel sun sake jaddada niyyar su ta haɗin gwiwa domin yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da ke aika-aika a yankin Sahel da tafkin Chadi a wani labari da jaridar Lusal ta rawaito a yau. Haka kuma shugabannin sun bayyana fatan su na ganin ci gaban goyon bayan Faransa a Sahel da kuma ganin ƙarfafa kasancewar sojojin ƙasa da ƙasa kusa da su. La'akari da wannan sanarwa maƙasudin farko na wannan haɗuwa ta po da ke da nasaba da neman haske game da kasancewar sojojin Faransa a yankin Sahel na da kyau. Wani batun da ya janyo hankali a yayin taron shine jawab jawabin Macron da ke futa kalamai kamar haka na ɗauki niyyar ƙara yawan sojoji 220 da za su je domin ƙarfafa Barkan. Haka kuma shugabannin Jason Sahel sun yi kira ga abokan hulɗa da su tabbatar da alkawarin da suka ɗauka a cikin watan Disamban shekara ta 2018 a taron masu hannu da shuni na nokshot. domin aiwatar da tsarin zuba jari na muhimmin PIP e na Jason Sahel. Wani batun da aka taɓo a yayin wannan haɗuwa ta po shine salon aikin dakarun haɗin gwiwa da za a sake duba ta yadda za su tafiyar yadda da aiki tare da wata damar faɗaɗa aiki bisa tsawon kilomita hamsin daga iyakoki. Ci gaban kasancewar sojojin Faransa da karfafa girkin sojojin ƙasashen waje cikin yankin Sahel da aka ɗau matakin jiya a Po ya sa ƙungiyar farar ta ƙasar Nijar yin furuci a kai Bari mu saurari ludu mun kaila ba na Rotab akan wannan batu ka fitar bayanin da ya ma Salamatu Kadiri. Ni a gani na haduwar APO ba wani sabon mataki da aka dauka a wajen taron. abinda da ke nuna cewa zuwan shugabannin kasashen Afirka na G5 Sahel kawai sun je ne su nuna juyayin mutuwar sojojin Faransa goma sha uku da suka rasa rayukansu a wani haɗarin jirgin sama a Mali. Sannan a daya bangare shugaban Faransa ya gayyaci shugabannin g Sahel ne don dukansu kowane ya bayyana bukatocinsa karara. A wani fannin kuma karfafawa limammai alarmomi da ke wa'azi da maluman da ke bada karatun makarantar allo ingantar da ganuwa don kokowa da lamarin tsauraran ra'ayi da kuma sanya kaimi ga lamarin cikin zamantakewar al'umma tare da sanya daidaito na kyautata ilmantarwa da bayanan da suke isarwa a lokacin wa'azin gurin da sashen ilmantarwa kimiyya da al'ada na sai yawo ECOWAS ya tunkara kenan inda daga 23 ga watan Disamba 2019 zuwa 10 ga watan Janairu 2020 a birnin Wagadugu aka baiwa limammai alaramomin da ke wa'azi da malaman bada karatun allo horo a Burkina Faso Ma'udin dai shine rigakahi ga tsauraran ra'ayi da yanayin da zai kaifi ga tsauraran ra'ayin cikin shimfiɗar Sudiyawo ECOWAS haka dai wata sanarwar Sudiyawo ta wallafa ranar Litinin. Tun jiya sha uku ga watan Janairu hannun zirga-zirga da motuna dare ko rana dokar ta soma aiki a faɗin shimfiɗar gundumar Hilinge cikin jihar tilabiri Wannan matakin na majalisar ƙasa mai shawara kan batun tsaro An ɗauke shi ne bayan rangadin da wato na bada labari da wayar da kai da ƙaramin ministan kariyar lahiyar jama'a Alkash Alad ya yi a Hilinge. Wasu mazamna garin na Hilinge sun bayyana ma wakilinmu Abdullahi Bagasa ra'ayinsu akan wannan dokar ga abin da suke faɗa. Wannan doka dai mun karɓe ta ɗari bisa ɗari. Saboda abin duk ga kamun zaman lahiya mun mun son shi. Mun san su kansu masu ikon ba sun san su kuka ci haka nan ba. Allah sa wanga abin shi ga samu kamun zaman lahiya haka muka so. To abi ka'ida tunda dai an ce a aje kowa ya aje kawai ya huta tunda dai ana son dokar ta yi aiki sai an yi baki guda. amfani ana samu amfani da yawa tunda dai doka ce kuma an ce kowa ya bi ta kuma ba nan kadai ne ba kenan kawai a bi ka'ida su samu abin da suke so dokar ta ɓaci dai da an ka aza ta yi dan kwance hankali in babu ta babu zaman lafiya to dokar ta ɓaci dan a samu a kwanar da tarzoma da ta tashi ne cina alhamdulillahi magabata Allah ubangiji ya kare su kamar da suka son su kare mu. Bari mu yi ta taki arewacin ƙasa masu tambayar samun mafuka 85 da 'yan gudun hijira 'yan asalin Sudan ranar Juma'a suka taso daga Agadas zuwa Yame domin ba su mafuka a Italiya, Suwed, Kanada da ƙasar Amurka. Wannan tsari mai lakanin kuluwar imanitar da hukumar koli mai kula da 'yan gudun hijira UNHCR ta bunƙasa na daidai da adadin wuraren da ƙasashen da za su karɓe su suka tanada. yakubu sukeraju Daraktan yankin agares ga wannan batu ya kara ma Anise Karim cikon bayani. A bayyane tafiyar waɗannan masu neman mafaka bai da wata alaƙa da hargitsi da masu neman mafaka suka yi a baya-bayan nan a nan Agades. A zahiri, Italiya ce ta keɓe wani wuri na samar musu aiki. Mun yi aiki ne ta la'akari da yanayin ƙarfin kowa, kuma mutanen ne aka tura zuwa Yamai. Su aƙalla 85 ne, 59 'yan Sudan, 20 26 'yan wasu ƙasashe kamar kamaru afirka ta tsakiya da gine da dai sauransu mun yi zaɓin mutanen ne ta la'akari da ƙarfin kowa waɗanda sun ƙumshi jama'a masu nakasa da marasa lafiya da yara da mata su ne ke cikin wannan tawagar waɗanda idan sun je ya mai hcr za ta kula da ɗawainiyarsu ko ma yaya lokacin da za ta tsoka ba shakka dai za a ɗauke su Mu dai tsaya birnin na agades mun zo ne domin mu gani da ido yanda yanayin wurare da halin tsaron yake da masu neman mafuka suke ciki, kalmomin da shugaban kwamitin ƙasa mai kare 'yancin bil'adama CNDH Khalid Ikri ya yi kenan jiya a Agadez a yayin da ya kai wa masu tambayar neman mafukar da aka kama biyo bayan gobarar da suka haddasa ranar hudu ga watan Janairu a cibiyar mazaunin 'yan gudun hijira masu neman mafuka ta garin Agades. Bari mu saurari fasarar bayanin Khalid Ikri da wakilinmu Anise Karim ya aiko mana. Mun zo ne don mu gani da ido a kan yanayi da ake tsare da masu neman mafaka da suke a nan wurare daban-daban. Inda wannan ne dalilin ran gadinmu. Za mu gana da shari'a da ƙungiyoyin fararen hula da ma'aikatun gwamnati da masu kawo agaji da duka waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan fanni. Inda wata matsala ce ta ƙaru bisa wadda kowa ya sani saboda ƙasarmu tana cikin yanayi na yaƙi. A wani fannin kuma, hannun zuwa kiwo ƙetaren iyakar ƙasa da gwamnatin ƙasar Benin ya ɗauka cikin watan da ya shuɗe, batun na ci gaba da bayyana ra'ayi daban-daban. Yau ga ra'ayin haɗakar ƙungiyoyin makiyayan Nijar Kafan ta bakin babban sakatarin ƙungiyar Almansur Mohammed da Zainabu Abdu ta ma tambaya, Mutari Muhammadu ɗauke da fassara. Wannan mataki na hana shigar makiyaya da dabbobinsu a ƙasar Benin ya zo mana ba zata ganin dokoki na ƙasa da ƙasa na cibiyar da ke tsara tafiye-tafiyen jama'a a yankin Sidiyawo. Kafan ta ƙumshi makiyaya da suke cikin ƙungiyar. Za mu yi wayar da kawunan makiyayan da suke yankin Doso da ke iyaka. Muna ba su shawarar kada su tafi sai mun ga yadda za a ciyo kan wannan matsala ta hanyar diplomasiya tsakanin tsakanin gwamnatin Nijar da Benin. Ya kamata kasashen biyu su sasanta su san bukatocin Nijar da Benin saboda kiyo abu ne da bai da iyaka. Bari mu sake leƙawa birnin Agades. Mutum takwas jandarmerin Agades ta sama kira don ta saurare su a ranar Litinin aikin da ya bada damar tarwatsar da wani gungun barayin motuna a cewar kwamandan ɗin birgal ɗin jandarmeri ɗin agades mohamed anakol kamar dai yanda wakilinmu ya shaida mana. Yau mata na yawaitar amfani da kush da bebe ɗan bantan nan da ake sanyawa jarirai domin gujewa ɓata jiki idan wato matsuwar kubcewar bayan gari ta samu. Wannan nazarin tanadi wani bi zai iya haddasa wani sakamako ga fatar jikin yaran Bari mu saurari Dr. Zainabu Adama Maiga, jami'ar kiwon lafiyan yara a nan Yame, ga fasarar bayanin nata, Hawa Usman fasara mu ji. Ana iya barin kush jikin yaro fiye da awa takwas. In an leƙa an gaba yi hutsari ba sai a bar shi da ita. Alhali fatar jikin shi na bukatar ta sha iska. In yaron ya yi hutsari, jabge fatar jikin shi take. Sai ta ta mishi ƙaiƙai, fatar jikin shi ta bushe, ta daskare. Kush ya silge mishi jiki, duk fatar tashi ta silale. Uwaye ba sa kiyaye lahiyar jikin yaransu yayin da suke saka musu kush. Lokacin da suka fidda ma yaron kush kush tsawon wuni guda duk jikin nashi ya silale fatar tashi ta yi ja yaron sai ta kuka Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. To madalla bayan kun sha labarun yanzu kuma ga rahoton na musamman. A ƙasar Nijar. Gudun dawa mai tsanani na cikin dalilan da ke haddasa mace-macen yara ƙasa ga shekaru biyar, kimanin kaso goma sha hudu bisa ɗari na rashin rayuwa a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu aka ƙididdige a cewar ONG wato ta ƙasar Amurka PAT, rahoton ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya reshen Niger. shi kuma ya nuna yara 'yan watanni goma sha biyu zuwa 23 su ne suka fi fuskantar wannan lamari Salamatu Kadiri ta firanta da Dr. Sabo Zainabu adama mai ga jami'ar wannan fanni a nan Yame ga zubin firar su. Dalilan da ke sa yaro zawo suna da euh, yawa kuma suna iya kasancewa ta hanyar wasu kwayoyin cuta da ake kira parasite ko kuma bakteri. Alhamdulillah a halin yanzu wannan kwayoyin cutar da su ne sanadin farko da ke kawo zawo ga yaro an samu rigakafin su ta hanyar yi ma yaran shaushawar rigakafin da ake kira rotavirus. Masarar cizon sauro na iya gurbatar da cikin yaro da kuma wasu kwayoyin cutar da ake iya samu a cikin abinci kamar su madara wadda ke iya sa yaro zawo. yawo. Menene hatsarin da akwai idan ba a magance wanga zawon ba? Matsala ta farko ita ce kashewar jiki, wadda idan ba a yi gaggawar ɗaukar mataki ba, yaron na iya shiga wani mawuyacin hali take yanke. Shi yasa zawo na ɗaya daga cikin cututtukan da ke kashe yaro nan da nan. Kuma in har yaron ya ci gaba da zawon, wannan na iya haddasa mishi tamowa. In ba a yi gaggawar agaza mishi ba, tamowar za ta iya yin tsanani. To me ya kamata a yi a lokacin wanga zawo? Ya kamata a rinka ba shi ruwan gishiri da sukari kai a kai. Ya dace a ce kowace mace ta tanadi akalla salga guda ta garin gishiri da sukari a gida. Da zarar ɗanki ya so mu zawo sai ki shika kwali ɗaya cikin litir guda na ruwa ki rinka ba shi kai a kai don maye gurbin ruwan da ya zubar. A cikin takardar awo an nuna yadda ya kamata ki haɗa ruwan. ko da baki da garin gishirin da sukari kina iya hada kwarar sukari guda uku da dan tsakuran gishiri ki hada cikin litar ɗaya na ruwa ki motsa ki dinga ba yaron naki yana da mahimmanci kwarai da gaske haka zalika amma yaron yana amai saboda rashin ruwa a cikin jiki na haddasa muguwar gishirwa wadda ke wahalar da yaro matuka in zawon ya yi tsanani sai ki nihi asibiti don ki samu magani a cikin gaggawa consultation Abin da ya sawaka kenan a maraicen yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe, amma kuma ku rike da rikewa ma'udin shirin muhawarar kalangu bisa ga hilin mata shine wane irin gudunmuwa mace za ta iya kawowa ga kulawa da kuma kyautata yanayin rayuwa. to anan muka zo karshen labarun naku a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni naku dan badan da arlit malaman mu ke muku sallama a futa lafiya.